muna godewa Allah muna ƙara neman gudunmawar Allah da agajin Allah da taimakon Allah da tallafin Allah muna roƙon Allah su subhanahu wata'ala da siffofinsa maɗaukaka da sunayensa masu tsarki da daraja da girma da ya kare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi ya ɗora shi kan daidai shi ne cikakken shiryayye muna roƙon Allah ya ɗora mu kan shirya ya ku ƴan uwa masu albarka yau hutubar mu gajeruwa ce ƙwarai da gaske za ta yi tsokaci ne akan wasu abubuwa guda uku ƙalla, kuma a tattakaice da izinin Allah tsokaci na farko dangane da al'amarin yaƙi da ake ta kururutawa cewa sai an yi tsakanin ƙungiyar ECOWAS da kuma ainihin wato jamhuriyar Nijar sakamakon wato biyo bayan juyin mulki da aka samu daga waccar ƙasa ta Nijar wacce makwabciyar ce ta kowace fuska makwabciyar mu ce a jinsin yanayin wato jiki makwabciyar ce a jinsin abin da ya shafi harkar kasuwanci makwabciyar ce a fannin yaran da suke magana da shi Hausa ta yi dumu-dumu a cikin wannan ƙasa maƙociyar ce ta fuskar daga fita daga ƙasarmu ta wannan ɓangaren nata ba za a tsallake wata ƙasa ba sai an shiga cikin wannan ƙasa ɗin makociyarmu ce ta fuskar addini wanda ita ce babbar maƙotaka da ƴanƙwantaka da ɗan adam zai yi da ɗan adam a wannan duniya wannan dalilin ya sa muka ga cewa ya kamata mu tsokaci a kan wannan yaƙi na farko dai mu sani musulunci ya hana yaƙi kwata-kwata in ba ya zama dole ba mu musulmi ne kuma nau'ukan yaƙuƙuwa suna nan da yawa Ya sa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa wanda ya yaƙi dan ƙabila wallahi in ya mutu yayi mutuwar banza yaƙi sunansa amma mutuwar banza yayi wallahi wanda ya yaƙi dan kare wani yanki ko wani bangaren ba wai dan addini ba to wannan yayi mutuwar banza shi ma wanda ya yaƙi dan kishin wani abu na shirman duniya da hayaniyar duniya ko mulki ko wani abu wannan mutumin in aka kashe shi a wannan yaƙi ya yi mutuwar banza haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai aka ce to wane ne wanda idan aka kashe shi a yaƙi ya yi yaƙi na tsakani da Allah kuma ya yi mutuwar shahada mutuwar aljanna sai manzon Allah ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya uliya. fa huwa fi sabilillahi wanda diyayi yaƙi don kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukaciya don addini dan neman ci gaban musulunci wannan shi ya yaƙi a kan tafarkin Allah kuma Allah zai bashi aljanna saboda haka musulman Nijar ku musulmi ne musulman Najeriya ku musulmi ne muna kyautata zaton imani da musulunci gare mu gare ku gaba ɗaya kuma shugabannin nan duka da ɓangaren Nijar da ɓangaren Najeriya dukkan musulmai ne tun daga wanda aka tumɓuke gwamnatinsa har sojan da ya hau har shi wanda yake jagorancin mulki a Najeriya wanda shine shugaban wannan kungiya ta haɗakar abin nan ƙasashen Afirka dukkan su musulmi ne to ku ji saƙon manzanku kuma manzanmu kuma manzan duk wani musulmi wallahi to duk mutumin da ya yaƙi ba tare da wato niyya ta ɗaukaka addini ba wallahi in ya mutu ya yi mutuwar banza don haka kai ɗan Nijar da aka zo aka haɗa kai da kai ake ta ɗiban matasa don su zo su kare ƙasarsu daga yaƙi to kusan akan me za ku yaƙi kusan akan me za ku yaƙi ku Najeriya da ECOWAS da kuke ƙoƙarin sai kun kururuta wannan yaƙin manyan malamanmu irin su Sheikh Balalau Allah ya saka musu da alkhairi irin su Sheikh Professor Mansur Sokoto Allah ya saka musu da alkhairi da sauran manyan malamai suna ta higa tsakani ko jiya ko shekaran jiya na sake ganin tawagarsu sun sake komawa Nijar domin dai kada ai wannan yaki to ku sani wallahi al'ummarku ba ta son wannan yaƙin ku bar mu da yaƙin abin da za ci mu sha a wannan yanayi da muke ciki ku bar mu da yaƙin mu samu mu mutu da kalmar shahada da tauhidi da aƙidar mu amma wannan yakin da za a yi wallahi tallahi sharri ne ba alheri ba ne yasa Allah da ya tahi ka duba sahabbai da wasu daga cikin waɗanda ba sahabbai ba ina nufin munafukan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ɓangaren munafukan suka dinga kururuta Manzan Allah me yasa ba za a yi yaƙi ba kuma ƙarya suke yi a ransu ina mai gaya muku wannan yaƙin da wasu ke kuzuzutawa sai an yi wallahi daga an ta da bom kwaya ɗaya kowa sai ka nemi inda yake ka rasa jarumta ba a baki take ba jarumtar ayi a zo a buga ayi kaza ba ta nan take ba baka san yaki bane da ka san yaki da ba za ka kururuwa akan sai an yi ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka matsamar akan sai an yi yaki ne Allah ya ce alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salah ba ni labari dangane da mutanen da aka ce musu ku kame hannayenku ku tsaye da sallah kar ku ce sai an yaƙi sun matsa akan sai an saukar da ayoyin yaƙi Allah ya ce in ku kame hannayenku ku tsaye da sallah ku ba da zakka amma me ya faru falan ma ku ci ba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah sai ga wasu daga cikin su suna tsoron su fito a buga kamar yadda suke tsoron Allah sun ki su fito sun ki su yi yakin amma fa da su ne suka matsa sai an yi haka waɗannan mutane da suka zo suka ce ɗaluta sai an yi yaƙi da jaluta me ya faru alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum inna Allah ladhu fadlin 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkuru wa qatilu fi sabilillahi wa 'alamu anna Allah samii'un 'alim ما لنا ألا نقاتل wa سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الله يتي سي suka juya baya illa qalilan minhu sai kaɗan daga ciki suka yarda ayi yaki amma da sun matsa wa Dalut akan sai an yi yaƙi, sai an yi yaki sai an yi yaki amma Allah yana sauke cewa a zo ayi yakin Allah yace tawallau sai suka juya baya yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sa ingantacce ce la tatamannu liqa al'adu kar ku yadda ku dinga fatan sai an haɗu da makiya an gwabza wannan fa muna magana akan yakin musulunci ne ma ba yakin kabila ko yanki ko ƙasa da ƙasa ba na musuluncin ma annabi ya ce kar ku yi fatan shi wanda idan ka yi shi ka mutu shahada za ka yi amma annabi muhammadu farin jaka da babba ɗan abdullahi ka ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha'u nabiyyun bi ghairi alwahyi la yace kar mu yadda mu fatansa. amma me ya faru sai yace idan kuma fa idza laqitumuhum fathbutu in ku har kuka fatan yakin kuma Allah ya rubuto sai an yi manzon Allah yace to wallahi kowa ya doge ya jajirce idan ka juya baya ka ƙi kai yakin kuma to zaka gamu da Allah yasa Allah ya faɗa mana a wata sura yace wa man yatawallahum yawma idhin wanda wa man yuwallihim yawma idhin duburahu wanda di ya juyawa kafirai baya bayan an fara yakin illa mutaharrifan aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir Allah ya ce idan aka fara yaƙi sai ka juya baya in dai ba juya baya irin na dabarar yaƙi ba ko juya baya na ka jawo kafirai a kashe su ba Allah ya ce juyawar kan nan da kai to ka juya da fushin Allah a kanka faqad ba bi ghadabin min Allah Allah ya ce wa ma'awahu jahannam wanda ya juya baya wa yaki bayan an fara makomarsa wuta jahannama ne in ji Allah ku san da wannan waɗanda kuke cewa sai an yi yaki ku san da wannan saƙon Allah ne saƙon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama faqad ba'a bi ghadabin min Allah Allah ya ce wa ma'awahu jahannam makoma sautar jahannama ne Allah ya ce wa bi'sal masir fir Allah wadarai makoma mashin fuda ta musulmi ta zawo kuma wutar jahannama albasa ba ta halin ruwa ba ba haka aka so ba wai kanin miji yafi miji kyau in ji Hausawa fa amma so don haka ba daidai bane sannan mu sani jihohin da suke makotaka da Nijar galibin su jihohin arewa ne kuma jahoshin manya-manya masu ƙarfi irin su Kano irin su Katsina irin su Zamfara wanda ita dama wahiya khawiyatun ala urushiha qultu anna yuhyi Allahu Zamfara ba'da mautiha dama ita tana kifa akan makyangamarta me ya saura kaɗan ne da sauran jihohi waɗanda dama suna fama da harkar tsaro su ne waɗanda idan aka ce za a kawo hari waɗannan jihohin za a fara durowa duk abin da ya harbo sai ya taɓa su ko zai taɓa wasu jihohi sai ya fara da su kuma ɓarnar da zai musu sai ya fi ɓarnar da wato ainihin wato ta yi a wasu jihohi don haka muna kira ga shugaban ƙasa muna kira ga 'yan majalisa duk da cewa Allah ya saka wa 'yan majalisar mu na tarayya a wannan karan a wannan yanayi domin sun jajirce akan cewa ba za a yi wannan yakin ba sun kafe cewa ba su yadda ba ba su lamunta ba akwai da yawa daga cikinsu ko ka ce mafi yawancinsu ba su yadda a yakin ba wannan abu ne wanda ya kamata mu jinjina musu a daidai lokacin da 'yan sun yi ba daidai ba ko muke cewa ba su yi daidai ba da haka sun yi abin da ya kamata kuma kar su yadda su bari domin wannan abin zai shafi arewa ne kuma zai durƙusar da arewa gabaki ɗaya kuma wannan take nuna wallahi ko mun goyi bayanka a wata mu'amala ko ta siyasa ko ma ta menene bai hanawa idan kai ba daidai ba mu gaya maka gaskiya bai hanawa wallahi da dukkanin sigar da muka ta dace mu isar ma za mu isar maka domin amanar al'umma muka ɗauka kuma muna ji a jikinmu Allah zai tambaye mu a gobe kiyama don haka Allahumma shahad Allah ka shaida ba mu goyi baya ba kuma duk wanda ya ce zai wannan yakin ya Allah idan mai shiriwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiriwa ne ya matsa sai an yaƙin nan Allah ka kar da shi wallahi jama'a idan aka fara yaƙin nan za ku gane waɗannan maganganun da malamai suke ta yi akan cewa ba sa so domin wasu wata wata mas'ala matasan mu ne yanzu ba san yaƙi ba wanda suka san yaƙin biyafara da wanda suka san oduduwa da wanda suka san wane ne sun san bala'in yaƙi. sun san bala'in yaƙi akwai dattawa da har yanzu ba su kwanta dama ba sun san lokacin da aka yi wancan yaƙin tare da cewa ba a arewacin Najeriya aka yaƙin ba amma yaƙin san da ya shafi arewacin Najeriya abubuwa da yawa sun da suka durƙushi kuna ga bidiyon da ake nunawa a kan Sudan Sudan fa ba yaƙi tai da wata ƙasa da wata ƙasa ba a'a tsakaninsu da junansu ne suka fara kashe junansu amma ka duba yadda ake yawo da bidiyos jahoshi manya kamar gwamben nan ka shigo ka samu babu kowa wannan alheri ne wannan alheri ne jaha kamar plateau jaha kamar bauchi ka shiga in banda tituna da shaguna da gidaje sun kone ba abin da take gani wannan alheri ne wani bai san inda ɗansa ya ba wani bai san inda matarsa ta yi ba wani bai san inda ƴan uwansa suke ba duka abu ya wargaje ba kasuwanci ba komai komai ya tsaya ruwan sha ya katse wutar ne ba ta katse duk abin da kake ji mai amfani ne na rantse da Allah sai an wayi gari ba shi da amfani a wannan garin za ka ga mai kuɗin da yake da biliyan guda yana neman guzuran masa ko biredi ya sa a bakin sa ya tsira da ransa wannan alheri ne wannan alheri ne mutum da mutuncinsa ya rasa inda zai sa kansa wannan kenan daga cikin fitinar yaƙi Ya sa hatta na musulunci kamar yadda muka kawo Allah ya ce ku tsaya tukunna kar a fara yaƙin nan ku fu aidiyakum wa aqimu sala ku kame hannayenku ku tsaye da sallah amma suka ki sai ga munafukai daga cikin su lokacin da aka wajabta yaƙin, sai ga suna gudu suna watsewa wannan fa na musulunci ballantana a yaƙin ƙasa da ƙasa, wanda mafi yawancin ƙasashen nan ma ba musulunci ne a gaban su ba tsokaci akan wannan mun yi so mun taɓa ne ba za mu bari ba har sai mun ga bayan wannan yakin da izinin Allah ba za a yi shi ba sannan kuma wallahi kuma yi da hankali da addu'o'i muna faɗin a yi addu'o'i amma mutane suna jin maganar suna barin barinta inda aka faɗe ta mutum zai je kwanciya ba zai yi addu'a ba zai farka daga bacci ba zai yi addu'a ba za a zo masallacin juma'a wanda annabi ya ce a ranar juma'a akwai wata sa'a la yuwafiquha abdun muslimun ba wani musulmi da zai dace da wannan sa'ar yayi addu'a illa stajaba Allah lahu annabi Muhammad yace wallahi sai an karba mishi malamin sun yi sabani akan wani lokaci ne wasu suka ce irin wannan lokacin ne wasu suka ce bayan la'asar wasu suka ce bayan magarba in ta rana ta faɗi wasu suka ce in rana ta hudu rana haka aka yi ta sabani ala ayyi halin ka dage da addu'a a yinin juma'a da izinin Allah daga farkon rana zuwa kare wata dai ainan ne juma'ar ko zaka dace za mu dace amma ba ma yi ga addu'o'in kwanciya bacci bara'u dan azibu annabi muhammadu ya zaunar da shi yadda mai cin tuwo ke haɗa gwiwarsa da abokin cin tuwansa saboda tsabar muhimmancin addu'ar manzon Allah ya ce in ka zo kwanciya ka ce Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwaktu amri ilaika wa wajjahatu wajhi ilaika wa aljahatu zahri ilaika ragabatan wa rahabatan ilaika. amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta inji bara'u dan azibu sahabin annabi muhammadu ne annabi yace bara'u yace annabi ya zauna da ni kaffi baina kaffai shi ga gwiwa ta ga tasa ya karanta mu wannan addu'a saboda muhimmancin ta amma da yawancin mu ba su sani ba ɗazu naga ana yada wani bidiyo wani yaro an kamo shi a kotu ana tambayarsa shika-shikan musulunci amma ya gagara bayyana su yana cewa farillan alwala wai shi ne shika-shikan musulunci ka duba irin wannan jahilci da al'ummar mu take ciki kuma ba abin da ya dame ta sai in masifa ta same ta ta fi kowa ihu da kwarbato amma duk abin da Allah ya dora mana na wajibi da na farilla da na wanda yake na filfili ba ruwan mu da shi ba za ka yi addu'a ba ba za ka taimaki wani kai tawassuli da wannan cewa Allah ka ɗauke mana bala'i ba waɗannan mutanen da kuke gani wallahi duk wannan ihun da muke idan suka ga damar yin abin su sai sun yi amma waye isa ya hana su Dan me yasa ba za mu koma gare shi ba fafirru ilallah mu gudu gudun Allah mana tunda shi yana da ikon hanawa Ka ga a addu'an nan kace Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka Allah na juya fuska ta zuwa gare ka na musulunta ya Allah na mika wuya na zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayka Allah dilla murana na fawwala shi a hannunka Allahu akbar da yakin da za a yi da fatarar da ake ciki da kuncin rayuwa da komai qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت dukkace ka fawwala wa Allah wallahi in inni nayi kai kai idan ni ina da matsalar da Allah ba zai karbi tawa ba wala Allah kai baka da matsalar haka idan wane yana da matsalar da in ya faɗa Allah ba zai ji ba wane yana da alaka da Allah mai kyau wanda in ya faɗa Allah zai ji dan me yasa ba za mu yi ba har yanzu wasu mu ba su daina fitatin din banza ba har yanzu wasu mu su daina ɗora abubuwan banza ba har yanzu wasu mu su daina yin maganganun banza ba har yanzu wasu mu su daina kin yin sallah ba har yanzu wasu mu basu su daina ba su daina ba su daina ba su daina ba amma fa ana nan a cikin bala'i kuma ana so dole sai Allah ya yayi da wannan yanayi mu za mu bi Allah ko shi zai bi mu saboda ka ba ma goyon yaƙi ba ma goyon bayan yaƙi ko muna addu'a wanda duk ya dage sai an yi yaƙin nan in ba mai shiriwa bane Allah ka karya shi kowane ne shi in shugaban ƙasa ne Allah ka kwace mulkin daga hannun shi in ɗan majalisa ne Allah ka kwace wannan ɗan majalisancin nasa saboda abin da zai jangwalo mutane na bala'i ya fi wannan kujerar tasa muhimmanci mu a mu. abu na biyu a gurguje cikin minti biyu wancan wancan minti uku minti biyar insha Allah shine kamar yadda na ce wajibi ne mu mai da hankali wajen addu'o'i da gaya wa Allah matsalolinmu wajibi ne a kanmu mu dinga yin addu'o'i waɗanda suke bakararan addu'o'i ne gaya wa jini na wuce sannan kuma al'ummar mu ta fito ta taimaki ‘yan uwanta wancan satin na yi tsokaci akan ayoyi da suka zo فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya yi magana ne akan muhimmancin ciyarwa da taimako ya yi magana ne akan muhimmancin taimakawa bayan Allah to akwai waɗanda sun ji waɗannan ƙiraye-ƙiraye kuma suna kan taimakawa Allah ya saka musu da alheri daga ciki na farko wajibi ne a wannan karin mu jinjina wa shi mai girma gwamna domin mun ga ana rabawa local gamman bai local gamman ana raba buhunhunan shinkafa da masara da suga da taliya Allah ya saka masa da alheri domin komai kankantar abin da aka yi in bai iso ni ba bai iso ka ba da ya ishi wasu kuma a dalilin kaza ka dangare kan sha ruwan kasko ta iya yiwuwa wani da aka bawa ya tsakurawa wani a nan ne ke jan hankalin waɗanda duk suka samu wannan tallafi da su ji tsoron Allah su sani akwai waɗanda suke makotansu su ba su da abin da za su ci ka samu buhu ɗaya auna kwano biyu ka bawa wani auna kwano biyu ka bawa wani auna kwano biyu ka bawa wani akalla ko kwano biyar ka bayar ka taimaka in ya so ka sa sauran a ɗaki da kai da iyalanka ku lallaɓa zuwa wani lokaci daban domin yana daga cikin handamar mu da baba kere muna cikin kuka amma za a kawo tallafi na rantse muku da Allah ba wai maganar a bawa wani shi ma ya cire ya taimaka wani ba wani za a bahi na wani ne ya bashi amma zai cinye jama'a muna da wannan halin ko ba mu da shi a bawa wani ya cinye amma fa da shi za a fito a zauna akan dakali ana kuka ana cewa kasar nan sai a hankali shi ma fa sai a hankali shi ma fa sai a hankali amma yana cewa kasar nan sai a hankali mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mutum na biyu da za mu jinjina masa shi ne ɗan majalisa na refs mai wakiltar billiri balanga ina jin ali isa jesi honorable ali isa jesi wannan bawan allah shekaran jiya ya kira ni a waya ya mun gaisuwar abin nan rahin lafiyar mamata bayan ya mun gaisuwa ya ce min to akwai wani tallafi da ya ware zai yi kuma ya ware ni ya ban mutum ashirin akan wannan tallafin kuma tallafin ba wani abu ne wani kati ne za a bayar kamar ATM za ka je ka banki kowanne banki da pin ɗin da aka baka ka cire naira dubu ashirin Allah ya saka masa da alheri domin dubu ashirin na rantse da Allah kusan miliyan ashirin ce a wani zamanin yanzu kuma da muka tahi muka yi shawarwari da basu bayan Allah na nemi shawararsa cewa to mutum ashirin ɗin nan ina so in mai da su mutum arba'in saboda yanayin da ake ciki ma'ana kowanne mutum ɗaya mu goya masa mutum ɗaya na alheri wanda za su tafi aljanna tare da shi idan ya karɓo dubu ashirin sai ya ware goma sai ya ba wa ɗan'uwansa a rage wannan raɗaɗin aƙalla ko na wannan lokacin kuma ya amince daga ƙarshe muka ƙara shawara cewa to fa wanda za su je su karɓo kuɗin nan suna da zirga-zirga suna da kaza za su hau a taɓa za su yi waye a'a a yi sixty forty su su ɗauki dubu sha biyu su ba waɗancan dubu takwas takwas tunda su kawai kiran mutum za a yi a bashi kuma al'umma da waɗanda ne shawara da su suka amince aka yi haka don haka wannan kuɗi honorable ali isa jesi ka ji da kyau mutum arba'in suka amfana to ba wannan ne abin da zai burge ka ba abin da zai burge ka shine ya faɗa min cewa mutum dubu biyar yi wa wannan abu local gamman ɗinsa billiri balanga mutum dubu uku ya basu aza local gamman guda tara duk da ba federal constituency ɗinsa ba ne amma wallahi mutum dubu biyu ya basu da na sa wani ɗan ƙididdigar kuɗi na ce lissafa min kuɗin nan kasan mu ba mu san kuɗi ba aya da hadisi muka sani ya ce naira miliyan ɗari ne tuf miliyan ɗari yanzu don Allah yadda honorable isa jesi ya yi haka da ɗan majalisa wane zai haka minista wane zai haka wane farastatal shugaban farastatal kaza zai yi haka wane ne zai yi haka don Allah za a samu sauƙi ko ba za a samu ba za a samu sauki in wani ya ɗanɗana wani a dalilin wani zai ɗanɗana shi ma yanzu iyalan waɗannan mutanen in ba su da abin girka za su ci a wannan ranar ko ba za su ci ba za su ci idan wannan kasuwa ya yi haka wane yayi haka na rintsi da Allah za mu samu sauki don haka honorable muna godiya da wannan karamci da kai mana Allah ya saka ma da alheri kuma al'ummar masallaci da da wanda suka ba wannan taimako sun ji daɗi tun daga yanayin yadda fuskar kowa take annashuwa alamu ne na nuna an ji daɗin wannan al'amari kuma yace su ajiye katin wani bugu da ƙari inji yan kwallo wai daɗi kan daɗi kunama ta harbi gyambo daɗi kan daɗi mun mutu mun shiga aljanna yace su ajiye katin akwai yiwuwar dama ta ƙara tasowa za su ƙara zuwa ATM sun dinga zuwa ATM suna cire ashirin ashirin ashirin ashirin ashirin saboda haka ku ji da kyau in ka je ka yadda katin ka to shikenan wani ya kira ni daga cikin wanda aka ba ce, ai malam fulo na na daga na tafi can inda ba za a san da hibu wallahi na je na soka hina aji na ce masha Allah jama'a ana cikin wani yanayi Allah ya sauƙaƙa mana Allah ya kawo mana sauƙi akwai wani mutum da ya ji na in ba ku manta ba satin da ya wuce na bada labarin wata wani mutum da yassa ta rasu a dalilin yunwa na faɗa anan ko wallahi bidiyon ya gani ya nemi ya dinga neman namba ta san da ya kira ni saboda zan faɗi magana ne don ku san cewa wallahi idan ku da kuke gari ku da kuke tare da al'ummar ku ba ku taimaka musu ba Allah zai kawo musu mai taimako ta inda ba ku tsammani ya kira ni a waya ya ce malam ji bidiyon nan sanda ne hawaye ya ce a ce yunwa ta yi sanadiyar mutum a wannan zamanin namu muna da kuɗi ya ce wallahi ba mai wa kanmu adalci ba ya ce ga kuɗi gudunmawa naira dubu arba'in a bawa wannan bawan Allah na ce masa to ya ce mun kuma sannan daga yanzu malam duk lokacin da wani abu irin wannan ya faru sunansa mujahid a jihar kaduna yake malamin da ya kira ne ya ban labari na kira shi na gaya masa ya neman mutumin aka bashi na ce masa to tun da ka faɗa haka mun fa ka san matsaloli suna zuwa mana da yawa karfan mu zo mu ta karanto ma matsayi ce malam iya abin da zan iya zan yi in ka bugo waya na ce ba da shi kai ma sai kai hakuri na ce to masha Allah eh to ai ka san pressure tana da yawa <laughs> pressure tana da yawa sai na ce to a yanzu ma ga wata mata a kofar gidana ta zo da katin asibiti naira dubu goma sha biyar ake bukata ni na bata dubu biyar aljihuna na yi tawassuli da wannan dubu biyar ɗin Allah ya ba uwa ta lafiya ya ji kan babana sai ce malam na mayar ma da biyar ɗinka kuma ladan biyar ɗinka yana nan ga dubu sha biyar ɗin a bata ya turo kuɗi naira dubu hamsin da biyar wannan hudu ba ya ji ba ɗan jihar nan ba ne ban san shi ba bai san ni ba amma ya ga cewa ya kamata yi wannan dan ya nema wa kansa rahamar Allah amma kai kana nan har yanzu baka yadda wai ka ɗauki dukiyarka ka taimaka ba Allah ya ba mu lafiya Allah ya shirye mu abu na ƙarshe jama'a sako ne na addu'o'i kamar yadda muka yi honorable addu'a muka yi wannan bawan addu'a muka yi wa shi ma mai girma gwamna addu'a to kuma muna addu'a ga general gaba ɗaya duk wanda ke wannan guri da wanda bai zo ba Allah ka fitar da shi daga cikin damuwar da yake ciki Allah wanda duk ya zo gurin nan da wanda yau uzuri ya hana shi zuwa Allah muna mika kukan kowa zuwa gare ka kai ne mai iyawa ba mai iyawa sai kai babu gwani sai kai Allah ka yaye muna damoyin da muke ciki ya Allah akwai malam Yakubu Tiyama namu na social media matarsa suna ta off and down akan matsalar cikin ta yanzu yake gaya mun yana buƙatar addu'a dama mun yi addu'a ran talata to muna ƙara addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya yaye mata wannan matsala Allah ya sauke ta lafiya sa'annan bayan haka akwai bawan Allah da yake jinya kusan kullum juma'a sai ya min na din zo sai na sha'afa saboda abubuwan suna da yawa yana buƙatar addu'ar mu ƙwarai da gaske muna addu'a ubangiji maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya sa'annan bayan haka akwai shugaba Muhammad Salis Salisu Muhammad ko shugaban ƙungiyar Izala na, jiha gaba ɗaya, ɓangaren Bolari mahaifiyarsa jiya ta rasu yanzu nan an idar da sallah za a yi mata jana'iza a masallacin Bolari muna addu'a Allah ya kai haske da rahama kabarin wannan dattijuwa shi kuma Allah ya bashi hakurin wannan rahi tare da mu gabaki daya muna mika wannan a matsayin babin ta'aziyya subhanahu wataala ya yafe mata mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani jama'a kowa ya daga hannu zamu kira Allah zamu gaya masa matsalolin kasar mu da damuwoyin mu zamu yi addu'o'i ga yawa jini na wuce kuma wallahi muna da yakinin Allah zai karba insha Allah Allah zai karɓa mana domin wallahi in ma mu muna da matsala da Allah mun san akwai wanda ba su da matsala da ubangiji a wannan dandazon da muke tare ya Allah albarkacin waɗanda suke kyautata maka suke kyautata ibada suke kyautata aqida suke kyautata tauhidi suke kyautata mu'amala suke sadaka suke kyauta suke alheri ya Allah muna kamun kafa gare ka da ayyukanmu na alheri muna tawassuli da wannan ubangiji madaukakin sarki ka yayewa al'ummar kasar nan da wannan kasa waɗannan matsalolin ya Allah ya Allah wannan matsaloli sun fi ƙarfin kowa daga cikin shugabanninmu daga cikin jami'an tsaronmu daga cikin 'yan majalisunmu da cikin cikin manya-manyanmu da yaranmu da ƙanananmu da malam kowa rankwafe yake a gabanka ya Allah mun gurfana gwiwoyinmu a ƙasa kai fuskokinmu mun turmusa su a ƙasa domin yi ma juda ya Allah ka tausaya mana ka yaye mana waɗannan matsaloli ya Allah Allah ba dan halinmu ba ba dan abin da muke aikatawa miyagu ba ya Allah albarkacin sallah da salati albarkacin azumi da sunna albarkacin qur'aninka albarkacin rahamar manzanka ya Allah da tausayinsa muna tawassuli da san da muke wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a matsayin ibada gare ka ya Allah Allah ka yayi wa al'umma halin da take ciki Allah ka amsa bukatun wanda suka nemi bukata a gurin ya Allah Allahumma ajib du'a'ana ya Allah Allahumma ajib du'a'ana اللهم فرج همنا اللهم فرج همنا وهمومنا وغمومنا يا رب العالمين يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله دو wanda ya iya cire dukiyarsa da dadinta da wahalar samuwarta ya yage ta da karfinka ya Allah da yarda da kai ya Allah ya taimaki wasu mutane dan ya nemi rahamarka Allah ka bashi rahamarka ya Allah Allah ka yaye masa matsalarsa ya Allah Allah ka yaye masa damuwarsa ya Allah Allah ka ji kan iyayensa ya Allah Allah kai albarka ga dukiyarsa ya Allah ya Allah duk abin da muke na alheri ga al'ummar mu Allah ka ba mu ladan ya Allah Allah ba dan halin mu ba komai ba a gurin ka ya Allah amma albarkacin rahamarka muke so ka lullube mu ya Allah Allah ka lullube mu da ka Allah ka sa aljanna zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullahu subhanahu wa ta'ala